shaidan gani da ido a wannan yanki da ya nemi mu ɓoye sunansa don matakai irin na tsaro ya mana ƙarin bayani. abin da yake faruwa gabacin shinkafi haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasar gumin dan ta'addan nan bello turji da ke da mazauna a garin fakai ta karamar hukumar mulkin shinkafi haka wannan abu ya faru an tarwatsa wani sashi na gidan shi sannan kuma an kashe mutanen shi dangane da kuma harin da an ka kai shi can gabacin ma shinkafi ne shi ma irin ƙauyuka su gambiro je na kallage irin su tungan nasarawa da awala lalle tabbas ni akwai ƙaunata wadda take aure can don koyo da safe mun yi magana da ita to lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabobi can ta su akwai wani yaron shi bello turji wanda a can kuma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya yayin da jiragen yakin najeriya ke ci gaba da babbake sansanonin yan bindigar a a cikin daji akwai kuma abin da ya biyo baya macen lambar da sojojin saman na ma waɗanga mutane to dama ita abin da yake faruwa hanyar shinkafi ita ce hanya mafi sauƙi wadda idan su 'yan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukansu to hankalin kowa zai tashi hankalin gwamnatin jihar zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar zamfara wadda za ta kai ka ƙauren namo da ko kuma za ka je zurmi ko kuma za ka ta yi talatin mafara daga nan shinkafi ko kuma ka fito daga isa ko sabon birni to wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gyan su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha allahu jami'an tsaro suna ƙoƙari sojojin ƙasa sun tara su ana ba ta kashi tsakanin su da jami'an tsaro yan an ka taho nan ne barayin sun karo ya ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ka kama yi sai daga ma ƙarshe ne da da marece marece ɗin mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah aiko masa wurin na iftila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awon gaba da mota uku. Jami'an sojin saman Najeriya sun tabbatar min da cewar dakarunsu a halin yanzu na can na kai farmaki a sansanoni daban-daban a jihar Zamfara da ma wasu shiyoyi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To ko me mutanen jihar Zamfara ke cewa kan wannan farmaki? Sunana Baban Yusuf Gusau, kai wa turji ko yaren turji hari sun ɗan yi ƙoƙari kaɗan bangare na biyu kuma tunda gwamnati ta san inda tirji yake da yara ne in dai har tana son ta ga ƙarshen shi kuma a samu zaman lafiya me zai hana a tura wadataccen sojoji ta ƙasa su je a yaba ta kashi domin wannan lamari ya kai ƙarshe. wannan hari da aka ma shi tawaga shi bello turji wanda har ya kai ga ritsa wani daga cikin dan uwansa to dama wannan abin da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne hassan mai na kaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.